من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل كراتنا في كتاب زاد المسلم قال يتوعد البراء بن عازم رضي الله عنه daga barra dan azumi Allah ya kara masa yadda yake manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi hani نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع النبي يا هاني كان أبو باب غدا أكو غدا بقي السبع يتنهانا عن حاتم الذهبي أو قال حلقة الذهبي يا هاني أكن ميزوبي na wato zinari ko kuma kamar abin hannu na zinari halfa abin da yake kewaye wanda za a sa a hannu to inda zinari ne haramun ne musulmi namiji ya yi amfani da shi wa anil hariri hakan nan annabi ya yi hani kan mutum ya yi amfani da alhariri tufafi na alhariri kuma haka annabi ya yi hali mutum ya yi amfani da tufafi shi ma alhari da na istabra da dibat da mayatin hamra da kisti wannan duka nau'uka ne na alharirin da wani yana nan ya yi kauri wani kuma wanda yake bai yi kauri ba wani ana hada shi da auduga wani kuma ana hada shi da katan wato laidon ake haɗawa a yi in inda akwai wannan tufafin alhariri a ciki sawa'un mai kaurin ne ko wanda ba kauran ko kuma wanda yake da wato sirkan auduga ko sirkan nylon dukkansu haramun ne musulmi ya sa su da sunan tufafin sai dai kamar yadda muka wuce a baya in dai kamar kamun baki ne haka wanda aka yi da alharirin kaɗan to wannan babu laifi musulmi yakan iya sawa sai kuma wanda yake da larura na ciwo wanda yake da kaikayin jiki kamar yadda wanzu sallallahu alaihi wa sallam ya runganta Abdurrahman bin ya yayi amfani da shi irin wannan ake ran ana runguntawa saboda bukata amma ba haka ba mutum ya yi amfani da wato tufafi na alhariri da sunan isa to wannan wato haramun ne a ka'idar addinin musulunci hakan nan yake cewa wa'ani aniyatar fiddati kuma annabi ya yi hani kan mutum yi amfani da wato kofi ko moda na azurfa azurfa ne zallanta da zama mutum da shi yake amfani wato na kwano da yake amfani da shi a gida alhali akwai abin da ya kamata a yi amfani da su saboda abu ne mai kima bai kamata a yi haka ba wasu malaman suna ganin eh, illar da ta sa aka hana kaya ne wanda su ne tushen asalin kudi zinari da azurfa su ne asalin dukiya da su ake kawama sauran abubuwa to idan mutum yana amfani da wayannan kamar akwai almubazaranci ko kuma akwai karyar zuciyar wanda yake baya da shi wanda yana ganin abu ne mai tsada ya za a yi a samu sai ga nan kamar da shi moda ko kofi ko wani kwanon da za ka zuba abinci ka ci kaga hankali shi zai shi to dai koma babu waɗannan duka a sunna dai musulmi ya nisanci amfani da wato kwano ko ƙwariya ko kofi wanda yake na azurfa wa na da kuma annabi ya yi mana umarni da ababai guda bakwai wannan da guda bakwai daga cikin akwai iyadatul marid iyadatul marid shine ziyartar mara lafiya wani bayan da lafiya da je ka gaishe shi Kai masa fatan alkhairi ka natsar da shi wannan yana daga cikin sunna wattiba'in jana'iz hakan nan raka gawa idan mutum ya rasu to hakkinsa ne akan ka kai musulmi ka raka gawar shi zuwa makwancinsa na ƙarshe a duniya wa tajmid al hakan nan gaida mai atishawa idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah sharaɗin gaida mai atishawa sai ya yi hamdala ba kawai ya atishawa ka ce yarhamukallah ba a ka jira shi sai ya yi alhamdulillah wato sannan ka ce yarhamukallah sai da hamidallah fa shamit ko fa hamidallah fa shamit sannan kuma wa rajis salam da kuma mai da sallama idan mutum ya yi maka sallama ka san shi baka san shi ba to wajibi ne akan ka kai da aka yi maka sallama ka ansa idan ɗayan cikin ku ya ansa shi kenan ya wadatar wa ijabati da'i hakan na ansa mai kira idan mutum ya kira ka ka ansa masa ya gayyace ka ka je wajen shi ko kuma wani abu ne na farin ciki ya same shi ya gayyace ka ka je masa matukar babu sabon Allah a cikin wannan tafiyar ko a cikin abin da ake yi a wajen birarar makasir sannan kuma wato warware mai rantsuwa birarar makasir ne mutum ya yi rantsuwa ya ce wallahi sai ka karba wato mutum kamar ya baka wani abu wani zai ce a ka bari da Allah ka bari in ya ce wallahi sai ka karba to tun da ya rantsa da Allah ka karbi wannan abin ka karantar da shi don in baka karba ba ka sa shi aiki saboda haka idan mutum ya rantsa maka da Allah ka bar da wato rantsuwansa wa nasratul mazlum da kuma taimakawa wanda aka zalunta nasratul mazlum wanda an zalunce shi an danne hakkinsa in kana da hali ka taimaka masa ka kwamato masa da hakkinsa a wani hadisin yace ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ne ko an zalunce shi in sarafaka zaliman aw mazluman ka shi azzalimi ka taimaka masa an zalunce shi ka taimaka masa aka ce ya rasulullahi wanda an zalunce shi mun san za mu taimaka masa da wannan azzalimi ya zama taimaka masa sai mun zo alaihi salatu wasallam yace ku kama hannun shi ku hana shi da zalunci shine taimakon sa amma ba haka ba ka taimaki azzalimi yayi zalunci to dukkan ku yi tarayya a cikin wannan laifin Allah ya yi. Allah ya dace da mu ga shi da mun zo alaihi salatu wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi